duk akawun nan ɗari biyar ɗinnan da wani abu makare suke da biliyoyin kuɗi wanda idan an haɗa su su ne kuɗaɗen da muke magana kuɗi sun taru ya rasa inda zai yi da su ya rasa inda zai kai su daga su ne ake rantawa Najeriya kuɗin Najeriya daga su ne ake ba investors bashi daga su ne aka sa su a cikin I&E window market wanda muka fito muka yi bayani aka yadda a kama buhari a kama dukkan ministocin buhari a rufe shi yadda aka rufe emefele da 'yan uwan matar da buhari da makarraban buhari waɗanda suka ci gwamnati wallahi in ba shi aka yi ba mun sa akwai 'ya'yan bowa akwai 'ya'yan mora bora da mowa ne shi kaɗai ne za a yi maka cewa da gaske ake buhari bai wuce ɗauri ba ministoci ba su ɗauri ba ga ministoci nan suna suna shagali suna suna gaza da kuɗi suna suna fataka da dukiya kuma ba wanda ya gaji kuɗi a cikin su ƴaƴan talakawa ne mun san su san wallahi kasan nan kamar yadda madi ya faɗa bincike ba zai taɓa yiwuwa ba sai fa an taɓa wasu mutane ko kuma sai an yi sacrificing ɗin wasu mutane sannan za a iya gyara ƙasan nan ƙasan nan ta dawo kan turba ta gaskiya ni in dai kwamiti na zai aiki ba ruwa na da wani haƙin dan adam tatsa mutane zan yi su dawo da Najeriya kudin su in mutum ya ki mu kara mai shokin dare da rana in ni bai paralyze shi bai mori kudin a duniya ba kuma ya tafi wajen Allah ya ci ubai. Duniya ko wani ba zai ci ba wannan ba kokari ne kuke yi ko wato bata wa shi emefelin suna ba ganin mutum da ya bautawa ƙasa har ya kai ga wannan mataki na gwamnan babban bankin Najeriya a cikin shi kaɗai yake waɗannan abubuwa. Ai in ka tsaya kai la'akari ka duba sosai ba magana ba ce ta wai ɓata wa MF A'a, Emefele ya bata na duk talaucin da muke ciki a Najeriya Emefele ne da magoya bayan su wanda suka kafa shi a wurin na kusa da shugaban kasa su suka dirme mutane cikin wannan talauci da muke ciki. A tarihin Najeriya ba a taɓa yin farawo wanda ya saci kuɗi adadin kuɗin da zai kai kuɗin da Emefele ya sata ba. a china ba minista ne ya kasa bayyana ina ya samu dala miliyan biyar aka je garinsu aka harbe shi wannan ta'asar da aka yi ƙarƙashin buhari shekara takwas idan da ingila ne garuruwan su za a je a ɗaure su yadda kasar ana ɗaura amurabas wallahi a sa bindigogi a harbe su ba masu sai an shari'a ba in ko da asia ne aka yi misali indonesia ko japan ko malaysia wallahi wanda ya san da wannan takasar da wanda ya yi da wanda ya kalla da wanda ya hango wallahi duk suwa suke saka kan saboda abin kunya ne inda a ingila aka yi wannan abu ko a germany wallahi tallahi da buhari da makarrabansa gaba daya a prison za su mutu asusun bankuna a kasashen waje kimanin kusan 600 ne wani sabon bincike ban kaɗo cewa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ya mallaka kuma a baya ya rika zuba kuɗaɗe a cikin waɗannan wato asusu na euro kenan da na dala a lokacin da yake rike da babban bankin Najeriya. To domin jin ƙarin bayani kan wannan zargi muna tare da honorable gudaji kazaure ɗan majalisar da a baya ya kai kawo kuma yake ta magana kan wannan zarge-zarge da ake zargin babban bankin na Najeriya. Haka kuma muna tare da Alhaji Mahadi Shehu wanda fitaccen mai wato sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da ke ƙoƙarin tabbatar da shugabanci na gari. To baki barkan ku da shigowa wannan tattauna ta musamman a DCL Hausa. Barka ka dai Barka ka dai Alai To barkanmu juna. To idan na fara da honorable gudaji kamar yaya shi wannan sabon zargi yake ne? To alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah kira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ita kasan dama Bahaushe ya ce rana ba ta ƙarya sai dai wadiya ta ji kunya. lokacin da muka fara bincike mun binciko waɗannan kuɗaɗe da aka dinga kwana da su ana sa su a wani account na sirri a central bank waɗannan account an buɗe su ne ana tura kuɗaɗe na bank charges da stamp duties da ake tarawa daga shekara ta 2014 zuwa 2020 dubu biyu da ashirin a da biyu kuma mun fito mun yi bayani a kan lallai a bamu dama domin mu ci gaba da bincike aka dakile mu aka hana ni ganin shugaban ƙasa domin in kai mai report na farko kamar yadda shi wannan jim obazi ya kai wa shugaban ƙasa report na farko aka dakile ni wanda daga baya na yi na har ta zo abun ya zo cewar lallai idan ba a da na ga shugaban kasa ba zan fito in bayyana wa 'yan Najeriya abin da ake ciki. Sai zamanto mutane da muka fito muka yi magana sai ake tsammanin ma wasa ne. Dan kamar irin su Jafar Jafar ma ya yi ina wannan kuɗin suke a Najeriya kawai dai na faɗa ne. Wanda a lokacin nake faɗa wa mutane 89. 1 trillion da muke magana idan binciken ya zurfi kudin sun fi haka domin a binciken da muka yi mun gano 89.1 trillion wadda ta shiga an kautar da ita kuma mun zo mun yi magana west and means ita ma aka dakile ni aka hana mu yi magana domin mun binciko a west and means kadai bannar da aka yi in aka yi bincike ba magana tiriliyan ashirin da bakwai bace ita ma wajen tiriliyan talatin da wani abu ne amma sai aka dakile aka hana mu mai magana to in ka duba yau da bincike bincike an gano akwai bankuna a china akwai bankuna a america akwai bankuna a ingila akwai bankuna a kasashen afirka da wasu da asia wanda ba su ma faɗe su ba wanda akwai account kusan kimanin 590 da wani abu da suka yi magana wanda kusan 600 ne wannan account a account ɗaya kaɗai a ingila an samu kusan pound pound ɗin ingila miliyan 500 da wani abu a account ɗaya wanda kuma duk account ɗin nan 500 ɗin nan da wani abu makare suke da biliyoyin kuɗi wanda idan an haɗa su su ne kuɗaɗen da muke magana kuɗi sun taru ya rasa inda zai yi da su ya rasa inda zai kai su daga su ne ake rantawa Najeriya kuɗin Najeriya daga su ne ake ba investors bashi daga su ne ake sa su a cikin I&E window market ake ta hada hada da dala daga su ne yake kawo dalar da yake rabawa NBDC duk daga kuɗin gwamnati ne ake duk wannan hidimomin wanda muka fito muka yi bayani aka yadda wanda na yi ƙoƙari mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauki wannan kiredit ɗin ya ɗauki wannan kiredit ɗin domin abu ne wanda za a bankaɗo wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa yin irinsa ba. Domin kuɗi ne wanda sun isa bajet ɗin Najeriya na shekara goma. ba tare da an ci bashi ba sannan kuɗi ne da za mu iya rage bashin da ake bin najeriya sannan kuɗi ne da za mu iya kawo dala mu karya ta mu subsidizing ɗinta a ba da ita ta hanyar lc kamar yadda muka tsara a kwamitin namu don mun tsara wa shugaban ƙasa duk yadda za a yi za a ba ƙananan 'yan kasuwa da 'yan kasuwa a dala a farashi a ba su ita a lc su je su siyo kaya a biya a zo su sai da kaya da rahusa Najeriya a samu sauƙi komai ya sauka da an yadda mun yi wannan abu da ba wannan magana ake yau a Najeriya ba. Da ina za mu sake dawa gare ka don jin wato ɗorawa kan musamman shi wannan sabon zargi da wannan mai bincike na musamman yaban kado da masu yancin sauran bayanan da aka gano a baya bayan nan. Amma yanzu bari mu je wuraren Mahadi Shehu. Ah, to Alhaji Mahadi ga shi ah, wato kwamiti da shi shugaba Tinubu ya sanya ya bankaɗo wannan zargi yana cewa kamar akwai waɗannan wato asusu na bankuna ku ya kuka yi kallon wannan al'amari ya kuka ji da shi wannan sabon rahoto. A mu dama bai zo mana da mamaki ba. Ai shekaru biyu da suka wuce magana muke cewa shine ana tafka cuta ana cin amanan mutane ana ha'inci kalilan mutane sun durmi a cikin duke ƙasa sun talauta mutane sai ake cewa a adawa ce muke yi ni ba ma abin da ke damuna ba abin da ke damuna su shine emetala eh, da ake magana billahi azim ana ɓoye wani abu ko a cikin wannan binciken emetala eh, ba shi kaɗai ba ne ba bincike ya fito ya gaya mana sunayen manya-manyan 'yan majalisa na sanat da manya-manyan 'yan majalisa na House of Reps, da manya-manyan ministoci, da manya-manyan 'yan uwan wanda ke cikin fadi shugaban ƙasa da mutane da yawa. Don wallahi ba a wannan sata mutum ɗaya. Don kun ga bincike cewa tsakanin Emefele da mataimakin goma masu taimako masu masu masu deputy governors guda hudu an ce sun saci tiliyon ashirin ga report ɗin nan sun saci triliyon ashirin suka sata su biyar kenan. A bisa zargin da ake ko? Eh zargin da ake yi. Ina suka samu kuɗin nan? An ce wannan bashin da ake cewa babban bankin Najeriya na baiwa shugaban ƙasa bashi. Mai binciken nan ya tambayi Emefele, ya tambayi gwamnonin mataimakinsu guda hudu. Ku kawo takardun da shugaban ƙasa ya bada izinin cewa yana neman rancen miliyan ashirin da hudu amma ya ce ya zuwa yanzu da yake ba da report shi triliyan hudu kaɗai gani wannan triliyan ashirin sun cire ta sun saka ta a matsayin shugaban ƙasa ya shi bashi sun cire ta daga bankin sun sace ta sun fitar da ita shi ne zargi na farko zargi na biyu suna ce yana ce mai bincike na cewa kishi sittin da biyar bisa ɗari na duk abin da gwamnan babban muke ke cewa yana yi babu wata hujja babu komi rubuce sai su gaba da cewa hatta kuɗin da aka ce an canza sababbi an tambayi emefile akwai takarda wadda shugaban ƙasa ya bada ya ce ga takarda na bada izini a canza naira ko a gurza sabon naira dukka aka ita baki suka ce a'a tun da ne ya sa su tun ne ya ba su izini su gurza kuɗi to kaga a kasa inda ake irin wannan wai sai a ce wai irin buhari ne wai ake cewa wai mai gaskiya ne mai riƙon amana ka je ga abin da aka yi a lura lokacin da ya yi murna tamanin shekara tamanin ɗaya zuwa ake ana wata umura umura kai ka ce za a je wajen a je a bauta ma da bi da ya mutu to sai abin ya zo mana cikin sauki na taɓa faɗa yana daga cikin dalilin sa aka ɗaure ni aka rufe sai Allah ya taimake mu bayan ya gama kuka kuka na yaudara na ƙarya sai ga Allah ya bashi mulkin sai muka gane wane ne Buhari su wane ne masu ta Buhari menene ma'anan mai gaskiya duk mun gane yanzu mun farka mun gane mun fahimta mun hankalta cewa yanzu kamar irin mutanen nan ma da ka kira su tunde haka da sauran mutanen da kake zargi kamar wani bincike har yanzu bai fito har ma ya ambato su cikin mutane masu laifi ba a karanta ya faɗa a cikin wannan ya faɗi sunan tunde baro-baro ya faɗi sunan eh, minista ta kuɗi ya faɗi sunan ministoci ya faɗi sunan eh, eh, ka kara karantawa ya karanta ya faɗi sunan tunde baro-baro a rubuce wannan fa binciken ko bari in gama ko na ba za a buga shi ba kuma za a kai inda za a tsaya dalili idan aka faɗa da bincike duk wani wanda ya yi mulki tare da har shekara takwas ba zai fita ba daga sama har ƙasa wallahi yan majalisa na tarayya da sanatoci ba za su fita ba ministoci ba za su fita ba manya-manyan sojoji da jami'an gwamnati ba za su fita ba saboda ka wannan bincike ina gaya muka ɗaya daga cikin biyu zai faru ko a farka a ji if don ya zuwa yanzu daga lokacin Obasanjo zuwa yanzu akwai bincike da aka yi ɗari uku da talatin da tara ba wanda aka fito da white paper ta ƙasida, cewa ga abin da za yi wannan shine zai biyo plus one ba abin da za a yi wani saboda zai ci mutane zai ci mata da yawa matan mutane da yawa sai wani binciken ya durmiya su sai ya durmiya masarakan gargajiya na arewa da na kudu sai ya girme malaman addini na kirista da na musulmi sai ya girme ministoci sai ya girme shugabannin hukumar idan na fahimci ka kenan kamar mahadi shehu yanzu zargin da kake kenan shi eh, kudaden da ake ta zargin shi tsohon gwamnan babban maki Najeriya kamar ba shi kadai ba ne ba kai a fahimtar kai. Wallahi la'azin ba wallahi ba shi kadai ba ne ai in gaskiya ne akwai report ɗin da aka yi ya ce ya kawo a buga magana. E to me yasa kamar me yasa ba za ku haƙura shi shugaba Tinubu ba tunda an ce rahotannin nan rahotannin nan ma duka a cikin makon nan ne aka kai masa me yasa ba za ku haƙuri har a kai ga fito da shi shugaba Tinubu ya gama nazartar rahoton ba ya fito da shi ba zai ba zai fito da shi ba hujja an ba zai fito da shi ba ya fi karfin sa wannan report din daga inda ya farka misali ya ga kishi casa'in da biyar bisa ɗari waɗanda suke sata nan ko ake zargi su yi nan yan fatin shi ne sun mai alfarma sun kwatan mai ƙuri'a sun samu mai ƙuri'a sun yawo mashi mutane sun yi muslim muslim ticket sun yi kaza kaza kaza kaza ai ba zai iya cin mutunci sai bai tona musu asiri ba za mu sake za dawa gare ka don ka ci gaba da ƙarin haske kan waɗannan zarge-zarge ah, idan muka koma wuraren honorable gudaji ka zaure. Honorable Gudaji wannan sabon wato rahoto da ya bankaɗo asusun bankuna a manyan ƙasashen duniya da ake zargi shi Emefiele ya buɗe. Eh, ya nuna cewa a ƙasar Burtaniya kaɗai kamar akwai kuɗaɗe eh, wuraren eh, kuɗaɗen ƙasar kamar dubu ɗari biyar haka da shi. Miliyan, miliyan miliyan dai. To ya abin yake mace da abin Miliyan ɗari biyar dai da wani abu. da arba'in da uku. Wato na pound sterling? Na pound sterling. Na pound sterling a account ɗaya tak. To eh. kuma ana cewa kamar babu umarnin shi shugaba Muhammadu Buhari ko kuma wato daraktoci na bankin CBN da suka bashi wannan umarni. To eh, kamar kai da dama kai ta bibiyar abubuwan nan abin ya zo maka da mamaki da aka samu irin wannan? To ai in baka manta ba da kai ma mun yi wannan maganar a wannan shafi naka na faɗa maka cewar ana faɗa wa Buhari ƙarya kuma an rufe shi a cikin bila ana fojerin signature ɗinsa ana ba da approval na abubuwa da yawa bai sani ba kuma a zama da shi da na yi na ganar da shi waɗannan abubuwan na faɗa masa na ce masa akwai matsaloli da yawa a cikin gidan nan kuma akwai waɗanda za su iya dakatar da ni akan wannan aikin da ka bani za a iya bulokin ɗina ba zan zo in ganka ba domin ana yin abubuwa a gidan nan wanda baka sani ba kuma a nan ne in baka manta ba nake faɗa maka matsalar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan an ajiye shi an kejin ɗinsa a cikin bila sai abinda aka ga dama ake faɗa masa kuma ana zuwa ana faɗa masa ƙarya shi kuma bai yi amfani da wasu mutane na waje ba a matsayinsa na shugaba waɗanda zai ba dama su dinga samun labari da sanin abin da gwamnati take ciki duk kuma wasu abubuwa idan an kawo mai na report waɗanda ya shafi waɗannan almundahana sai a ɓoye ba za a kai mushi ba duk takardar da aka san za ta tona asirin wani abu ba za a bari ta je gabansa ba na faɗa masa akwai illoli kuma za a yi blocking ɗina nima da nake wannan aikin so anan kaga kamar magana da mahadi yake mai girma shugaban kasa muhammadu buhari shi ya yi sakaci domin shi ne shugaban kasa shi ne shugaban kasa shi talakawa suka zaɓa shi kuma aka ɗorawa nauyin al'umma kuma shi allah zai tsayar ya tambaya ya aka yi da haƙƙin al'umma domin waɗannan abubuwan da kake gani sun zo ni kwata-kwata ina da su a rubuce ina da waɗannan abubuwan dalla-dalla na binciko ina da akawun akalla ɗari biyu da saba'in yanzu haka wanda suna nan a gurina da lamba akawun ɗin da bankunan da inda suke duk binciken da muka yi mun binciko kuɗaɗen nan inda suke abinda kawai muka nema a ba mu dama mu buɗe sel underground daga nan in samo kayan shokin na electric duk wanda na kamo da safe a sa mai electric shock da daddare in zai kwanta a mai electric shock sai ya faɗa mana gaskiya ya sa hannu an fito da kuɗin mutane sannan za mu yi mobile court wanda ita amfaninta za ta ba mu dama da za mu iya ajiye mutum wata shida muna bincikensa wanda na san inda muka yi sati ɗaya da mutum zai faɗa mana gaske inda abubuwa suke mun shirya yadda za a yi domin ƙasar nan kamar yadda madi ya faɗa bincike ba zai taɓa yiwuwa ba sai fa an taɓa wasu mutane ko kuma sai an yi sacrificing ɗin wasu mutane sannan za a iya gyara ƙasar nan ƙasar nan ta dawo kan turba ta gaskiya Kudin da aka ɗiba a shekara takwas na gwamnatin Muhammadu Buhari da wanda suka shiga gwamnati da wanda ba su shiga gwamnati ba da kudin gurɓataccen mai da ake sata dare da rana man da ake ɗiba ya fi ƙarfin wanda gwamnati take fitarwa lita miliyan biyu uku da ake fitar ana fidda lita miliyan hudu a ƙasan nan kowace rana wanda baya shiga asusun gwamnati a tsawon shekarun nan Kudin da aka fitar ya kamata a ce muna da kamar 500 billion dollars a foreign reserve ɗinmu a yau ya kamata kuma a ce ba ma biyan debt service ba shi kan ma mun biya ya kamata a ce ƙasar nan ta wuce duk inda ake tunani so a wannan abu da kaga ya taso yanzu abu ne wanda kamar yadda madi ya faɗa idan binciken ya zurfi zai ci mutane da yawa kamar in ka taho bangaren national assembly ni kamar ni ina nan a zaune a national assembly wasu abubuwan ana yi ana ɓoye mana kamar bamu sani ba amma mun san wayannan shugabannin namu da su aka dinga wasu abubuwa kuma su ne suka dinga approving ɗin abubuwan nan yadda babu yadda za ka yi domin da zaran baka da control na gabel ba kai ba kowa bane ba saboda haka sai yadda aka yi da kai mun ta biyayya lokacin da aka zo ana neman a fasin din wannan west and means din a ƙarshen gwamnati an kashe kuɗin nan tiriliyan ashirin da bakwai an kashe su babu approval na national assembly sannan babu shi appropriation bill an kashe kuɗin babu mu yadda aka yi da su ba aka kawo kuma aka ce mi approving domin gwamnati za ta tafi don kada wata gwamnati ta zo a samu matsala a jawo Muhammadu Buhari matsala ba shi ya ci kuɗi ba ya yi sakaci an sace kuɗaɗe shi bai ci ba kuma a zo a ci mutuncinsa wannan ta sa aka yi approving ɗin wannan abu wanda a sanar har sun tada rigima in ka manta ba sa Ali Indimi sun ce sai an zo an faɗa musu yadda aka yi da wannan kuɗi ya aka yi da wannan kuɗi amma a ƙarshe dai aka danne aka yi fasin wannan abu ya wuce bayan an kashe kuɗin ba a yi bayanin mai aka yi da su ba babu bayani ko ɗaya haka aka yi fasin so na tabbata in dai za samu gwamnati ta kirki shi yasa na ji daɗi ina kuma alfahari da wannan kwamiti da mai girma shugaban ƙasa ya yi ni magana da muka yi da shi ni zai ba wannan kwamiti mun yi magana da shi cewar sha Allahu da zaran gwamnatin nan ta kare zai bani wannan kwamitin domin duk lokacin da nake wannan bincike duk dare sai na je na samu mai girma shugaban kasa a suwaju bola mai tinubu a lagos house sai na yi masa bayani na bude mai fayil na yi photocopy na duk takardun nan na bashi ya san da wannan makudan kuɗin ya san da yadda aka sace su kuma mun yi mitin da ni da shi a maka tun kafin zaɓe ya faɗa min cewa sama da shekara hudu ya san ana tara wannan kuɗi a CBN. Don haka yana da interest na tara mai wannan abubuwa. Kuma kana cewa yana da eh, wato eh, buri da abin nan na hukunta na gano gaskiya wani al'amari. Za mu sake dawa. Za mu sake dawo gare ka barin je ga Mahadi Shehu Alhaji Mahadi waɗannan zarge-zarge da suka fito a kan shi tsohon babban bankin gwamnan babban bankin Najeriya ba ku ganin kamar cewa eh, a matsayin shi na wato gwamnan babban banki ya aje ya buɗe waɗannan asusu ne haka domin ya yi wa ƙasa tsimi ba wai ya aje waɗannan kuɗin ba ne ba domin shi ya ci. Maran da harajin ga masu yin caca da wanda suka san caca ko a gidan caca ko a kan bajau da masu yin aduba lamba da masu yin kasino duk sun san cewa akwai dokoki akwai sharuɗa babban bankin najeriya doka ta kafa shi ta kafa sharuɗa ta baiwa gwamnan banki da sauran mataimakinsa iya adadin abin da za su iya yi na dukiya iya adadin za su iya kashewa na kuɗi iya inda za su tsaya ma komi amma emefele da makarabansa suka ƙetare iyakan nan gaba ɗaya hudud ne limit ne ba wanda ba su karya ba amma ni abin da ke so mutane Najeriya because idan ka ce ma ɗan Najeriya wanda bai san matsayin kuɗin Ingila ba ka ce mashi an samu a cikin akawun ɗaya asusun ajiya na Emefiele an samu fan miliyan biyar da da arba'in uku. ba zai san matsayin satar da aka yi ba ko ake cewa an a zargin an yi ba sai ka gaya miya kuɗin a naira to wannan kuɗin a naira ba sun kai adadin naira biliyan ɗari takwas da talatin da da miliyan ɗari bakwai da casa'in wannan ma yana da wuya gane ba amma inda za ka gane haɗarin kuɗin nan da aka ce an sata na akawun ɗaya sai ka ƙaddara cewa idan da za a idan da najeriya ba ruwan sha to inda za a je a yi rijiyar burtsatse wadda ake sai mu bohol a sa mata tanki da ita rijiyar da tankin da famfon ana yin su ne akan miliyan uku da rabi idan ka ɗauki wannan kuɗin da aka ce emefela ana zargin shi ya sata a akawun ɗaya ba wa ana maga akwai akawun ɗari biyar da casa'in da uku wannan a cikin akawun ɗaya kada aka samu wannan kuɗin inda za a sa kuɗin na a yi bohol ma 'yan Najeriya saboda share masa hawaye na ruwa za a yi bohol dubu ɗari biyu da talatin da bakwai da ɗari da arba'in da biyu. Idan ka raba ƙananan hukumomin Najeriya gaba ɗaya wannan bohol ɗin kowace ƙaramar hukuma za ta samu bohol ɗari uku da bakwai. In wannan na da wuyar ganewa to a koma wajen yara hukuma eh, eh, UNICEF ta ce yaran Najeriya da ke zama ƙasa 'yan makaranta su miliyan saba'in da tara ƙasa sake zaune a makaranta a ƙananan hukumi a jiha a tarayya har Abuja sun ce ba kujeri to da za a ɗauki wannan kuɗin da ake cewa ana zargi imefal ya ta biliyan takwas da talatin da miliyan da casa'in, a yi kujeri a yi kujera da tebur kujera tebur na kuɗin makaranta za a yi kowace kujera da tebur dubu ashirin da ake su za a yi kujeri miliyan talatin da uku da dubu ɗari uku da ashirin tebura ma haka bi ma'ana daga cikin yare fiye da miliyan saba'in masu zama ƙasa miliyan talatin da uku za su samu wurin zama in wannan ya yi ganewa ka ɗauki wa'annan kuɗin biliyan ɗari uku da ɗari da talatin masu ciwon malaria ka ba kowa dubu biyar biyar ya je a yi mashi tas na jini a sai maganin malaria a bashi za ta warkar da mutane miliyan ɗari da sittin da shida daga ciwo na malaria. Wata wannan girman girman girman girman wannan kuɗin da kake ganin kenan aka ci ana zargin an samu a asusu ɗin kenan. Shi ne ya kamata shi ko mutumin titi ka gama wannan cewa ga iya abin da mutum ɗaya ake zargin ya sata a akawunt ɗaya. To yanzu tun daga shi tun daga shi muna tare da honorable gudaji da ya ce kamar ma tun kafin yanzu yana da bayanai sosai akan wannan honorable gudaji mu kalli shi wannan asusu guda ne ake zargin akwai waɗannan makudan kuɗaɗe da shi Emefiele ya aje wato ya aje wa kansa ne ko ya aje wa ƙasa ne wannan zuwa yanzu ba a sani ba amma maganar ita ce kai a ganin ka kana ganin sauran asusun bankuna guda 593 tun da 594 ne aka ce hmm. waɗannan asusun bankuna guda sama da casa'in. kana ganin za a samu wani abu a cikinsu ko ko dai kawai da ya kamar ya buɗe su ne haka saboda ƙoƙari na samar da shugabanci na gari da tsamin kuɗi a matsayin shi na ƙwararre a harkar eh, banki. To, Alhaji Zaradini wannan maganar da kake kai ma dai ka bani dariya wallahi. ko dan ba a Najeriya kake ba a Germany kake? Wannan kuɗi ba ina gaya maka kwata-kwata gwamnati bata san da su ba completely barantana ma ka ce wai ajiyewa gwamnati yake yi don gobe ko jibi kuɗi ne ake ɗiba su maimakon su shiga akawun ɗin gwamnati sai aka buɗe wasu akawun na sirri sai ake tura kashi biyar cikin akawun ɗin gwamnati kashi casa'in da biyar sai ake kasa su cikin waɗannan akawun na sirri daga wannan akawun na sirri sai a tura su I&E window market wato wata kasuwa da aka bude ta hada-hada ta 'yan kasuwa na kasashen duniya da duk wanda zai zo ya sa kuɗi a juya da aka yi ta ta hikima sai ake saka wannan kuɗi a matsayin kuɗi na 'yan kasuwa investors so sai wannan kuɗi daga wannan akawun na sirri sai a tura su wannan kasuwa suna eh. shiga wannan kasuwa sun zama nashi saboda haka daga nan sai a karkatar da su daga wannan kasuwa a zuwan kuɗi ne na kasuwanci sai a kai su inda da ake bukata saboda haka ta haka ya karkatar da su kuma babu akawun ɗin da ya je ya buɗe da sunan gwamnatin tarayya kuɗi ne waɗanda aka an rasa yadda za a yi da su kamar lokacin da nake faɗa kuɗin sun yi yawan da ya rasa ya zai yi da su ba za su ajiyu ba a cikin kasuwar ma ba za kuma su ajiyu ba a Najeriya ba za kuma su ajiyu banda bankuna da ya siya ai idan bincike ya bincike a bankunan Najeriya ma akwai wajen bankuna bakwai da nashi ne akwai kuma kadarori da investment manya-manya wanda rashin saka ni cikin wannan kwamitin na ja bakina na shuru akwai wasu manya-manyan investment da aka yi a Najeriya katafare wanda ake ji da su a yau wasu ana ƙoƙarin kammala su wasu an kammala su wanda yana da kuɗi dai a cikin waɗannan al'amura wanda in binciken ya bincike abin zai fito saboda haka kuɗin ai magana ka ce kamar eh, da shi shugaba tinubu ya so ya baka shi wannan bincike na na abin nan haka kuma abin me ya faru to bai sanya ka ciki ba koko har yanzu kana yin wani kokari na samar da bayanai ga shi wannan kwamiti da yake bincikar MFD din. so abin da ya faru bayan mun gama da shi ana saura kwana uku ku za a rantsar da shi na je mun zauna ya ce da ni ya kira wani yaro wanda shi ne ya ba ake yake principal a private secretary na shi yanzu wanda ya hau kujerar wannan tunde da ake magana ya kira shi damitola ya ce ga honorable nan karɓi lambar sa duk lokacin da yake so zai zo gurina in mun shiga bila zai zo na za mu zauna mai magana yaron ya ban lambarsa ni ma na karɓi tashi bayan an shiga bila na kira wannan yaro na ce mun bukin zan zo mai magana sai ya turo min lambar scope protocol ya ce abin ya fi ƙarfinsa shi yanzu ba zai iya bukin appointment ba sai dai ga lambar scope nan na kirawo scope bai ɗauka ba na mai test na mai whatsapp na faɗa mai ga yadda muka yi da shugaban ƙasa ya mun bukin appointment zan zo har yau na mai test guda uku bai bani amsa ba ba a bani dama na je na gan shi ba sai ji ne an naɗa obazi shi ba obazi ɗin nan da ka ga an naɗa shi ya zo a kwamitin mu ne a matsayin consultant ya zo a ah, dss suka inviting ɗin shi ya zo a kwamitin mu yake ba da bayanai na sirri a matsayin kwanzaltan na kwamiti namu kuma daga nan muka fara ɗaukar wasu bincike da muka yi muka miƙa masa ya ƙara nazari inda shi yana da experience a cbn yana da experience a banki kuma ya ci gaba da bamu sirri muna aiki tare so daga baya yanzu misali kamar a takaice kenan kamar a iya cewa abin da ya faru a gwamnatin shugaba Buhari kamar shi nan ya so misali ka yi ƙoƙarin ganin shugaba Buhari kai zargin an hana ka ganin sa shi ma kamar shugaba Tinubu duk da kun fara magana da shi ka yi ƙoƙarin misali ka shige gaba don ku je ku ci gaba da magana shi ma bisa zargin da kake ba baka samu an hana ka ganin sa kenan a takaice. Ya haɗa ni da yaron da yaron da ke kusa da shi ya ce da ni kawai in kira shi ya kuma gaya mai a gabana ya ban lamba ga ta a wayata ni ma ya karɓi tawa ya ce min lallai lallai da ya shiga in zo domin a ci gaba da wannan aiki amma na yi ƙoƙari na yi wa shi scope shi state protocol na yi mai test na yi mai whatsapp na ga ya buɗe har sau biyu na faɗa mai ni ne ga yadda muka yi da shugaban ƙasa ya kira na ya ƙi min bukin appointment so kamar yadda ka faɗa kwatankwacin wancan ɗin ne dai ban san kuma dalili ba shi yasa na dawo gefe guda na shiru na sa ido ina da takardu da yawa suna nan a tare da ni idan an neme ni ni ma an ƙara ba da wani gudunmawar in ba a neme ni ba in tafiya ta yi nisa sun gano shi shikenan in ba su gano ba inda na ga zan iya ba da gudunmawa in ba da gudunmawa ta amma maganar waɗannan kuɗaɗe kakka sake cewa wai ko ya yi wajen hikima ne ya ajiye su babu kuɗi ne sace sa aka yi sata ce wadda ba ko sarkin barayi nomau da muka karanta muna yara a magana jari wanda yake dafa garu ya buɗe yake sata doki mutum yana kan dokin to ko shi ko shi sarkin barayi nomau bai irin wannan satar ba dan a tarihin najeriya da tarihin duniya ma ba a taɓa sata irin wannan ba ina tabbatar maka da wannan za sake dawo gare ka honorable gudaji mahadi shehu ji abin da shi honorable gudaji ke magana wai kamar idan aka kalli yadda shi shugaba muhammadu buhari ya tafiyar da wannan zargi da gudaje ya yi aka kalli kuma matakan da shi shugaba tunubu yana zuwa ya dakatar da shi emefele sannan ya kaddamar da bincike yanzu haka ma da muke maganar nan shi kansa emefele din nan yana a hannun yana gidan fursuna To kamar eh, me ya za ka siffanta koko wanda irin maki za ka ba shi shugaba Tinubu a wurin bin wannan zargi bilhaki da gaskiya? Ni makin da ba shi shine ƙanana ƙananan dabbobi a cikin daji suka kai ƙara wajen zaki. Cewa zaki e, kura tana satan mama ‘ya'ya tana cinyewa. tana tsorata mu tana firgita mun tana ta da mana hankali mun zo wurinka a matsayinka na shugaban daji kai mana maganin abu sai ce to ku tafi zan nemi kura da kura ta tashi zuwa ansa kiran zaki sai ta zo mashi da <clears throat> fiffike na jimina da cinya na sa da wuya na manya-manyan namun da ta ce mashi ga tsaraba na kawo maka zaki ya cinye naman nan ya cinye kashin nan har ya manta me yasa ya kira kura wannan ita ce fassara ta ita ce hikaya ta wanda ya iya fassara hikaya ya fassara ma kansa wanda bai iya ba kuma insha Allah in mun haɗu nan gaba zai ji fassara wannan hikaya. amma abin da ke so in ja mutane hankali shine wai a China aka bude account wai a Ingila aka bude account wai a Germany aka bude account wai a South Africa aka bude account wai a Botswana aka bude account a China fa minista ne ya kasa bayyana ina ya samu dala miliyan biyar aka je garinsu aka harbe shi wannan ta'asar da aka yi karkashin buhari ta shekara takwas idan da ingila ne garuruwan su za a je a ɗaure su yadda kasar ana ɗaura amurabas wallahi a sa bindigogi a harbe su ba ma sai an masa shari'a ba in ko da asia ne aka yi misali indonesia ko japan ko malaysia wallahi wanda ya san da wannan ta'asar da wanda ya yi da wanda ya kalla da wanda ya hango wallahi duk suwa suke saka shi kan saboda abin kunya ne inda a ingila aka yi wannan abin ko a germany wallahi tallahi da buhari da makarrabansa gaba daya a prison za su mutu amma a najeriya sai ga shi da ya yi bacci ya yi dundumi ya rika sa abu yana takula hakorinsa a ƙarƙashin an saci tiriliyoyi na kuɗi an talauta mutane an kashe mutum fiye da dubu ɗari a najeriya an mai da 'yan gudun hijira sun kai miliyan biyar an ƙone gidaje an saci mutane an saci mata da maza da yara an ƙone ƙauyuka gaba ɗaya amma sai ga wai shi ba abin da ya dame shi wai yana ma birthday ne na shekara 81 wannan abin da ya samu ya samu Najeriya ƙasa inda inda duk abin da ga dama ka yi in za ka yi sata a Najeriya ka saci kaɗan. Ka ne. Amma shi shugaba Buhari da kake zargi ai yayi magana a baya bayan nan yake kira ga ku ɗan Najeriya cewa ku rika yi wa shugabanni addu'a ya yi iyakar kokarin da zai yi duk waɗannan zarge-zargen da kake baka ganin kamar shi eh, wato kishin ƙasa ne ke sa har yanzu bayan da ya sauka. Wallahi ba zan mai addu'a ba saboda ai addu'a ya wulakanta ya nemi mulki ai manzon tsira sa da wasallam ya ce duk wanda ya nemi mulki ka ku bashi eh nafsi ne sunna ce ya taka sunnai ya murja sunnai ya durmiya sunnar ya kawai da kansa ya fashe da kuka ya ta kuka aka bashi mulki. bayan an yi wannan ta'asa shine zama mai addu'a ban mai addu'a kamata bi ni da muna nan mujare da muransa ran lahira muna nan da ni da zuri'ata da kowa muna nan tsaye za mu ci kwalarsa gaban Allah ya Allah mun ga kuga game da Buhari ya sa ido an kashe mana iyaye an kashe mana iyaye an kashe mana ƴan uwa an kashe mana surukai an kashe mana abokai an kashe mana makwabta ya sa ido ya Allah kai ne ka ce idan jinin mutum ɗaya zuba hannun shugaba zai maka bayani miliyoyin mutane jinin su ya zuba dubban mutane a ya karkashe dukiya ba ta kirguwa kuma ga nan ya sa ido wai a riƙe shugabanni addu'a ba a yin addu'a baka tantance ai maka addu'a ba kun kashe mana ƙasa ba za a yi addu'a ba yanzu yanzu yanzu zamu zamu je ga honorable gudaji Alhaji Mahdi zamu sake dawa ah, honorable gudaji a ah, cikin wannan sabon ah, wato eh, rahoto da eh, shi wannan kwamiti da shugaba Tinubu ya nada an ga wani zargi kuma ya sake fitowa wato na sauya fasalin kuɗin nan kuɗi sababbi da aka gurzo Eh, na cewar kamar akwai eh, fan dubu ɗari biyu da biyar haka da ake zargin an yi amfani da su wurin wato gurzo sabbin kuɗi a lokacin mun yi hira da kake cewa waɗannan kuɗaɗe wato eh, ba ma kuɗaɗe ba ne ba sabbi da aka wato ba sabbi ba a gurzo su ba gashi kuma wannan bincike ya zo kamar wani ƙarin haske za ka yi mana akan zargin da shi wannan sabon bincike na yadda tunda har yanzu ma da ake maganin nan wato eh, rahotannin da nake samu ana kudanin ciwon Najeriya. Farko dai ina ina ƙara jinjina wa mai girma shugaban ƙasa da ya ɗauko wannan binciken har emefele ke prison kuma ina kyautata zaton yadda ni muka zauna muka yi magana da shi in allah ya yarda wannan binciken ba zai taɓe a haka ba ina kuma ƙara kiransa da ya dage don ya nemo kansa kiredit ɗin da har kabarinsa zai bi shi ana mai addu'a. Abu na biyu ishu da kai na maganar takardu in baka manta ba na faɗa wa 'yan Najeriya ba a buga kuɗi ba. Kuɗin Najeriya ne naira ce da aka buga 2022 akwai ragowar balance wadda ba a kawo ba su aka yi wa fenti. idan ka ɗauki kuɗin ai na ɗauko ta na duba na sa a social media ka ɗauki naira sabuwa fil wadda ba wadda take ba sabuwar da aka yi ba ka ɗauki kuma sabuwar ka haska ta ka kalle ta sosai za ka ga 2022 aka buga ta lokacin da aka buga waccan tsofaffin kuɗin sababbi bugawa ta ƙarshe ragowar balance ɗin ne da ba a buga ba su ne aka yi wa fenti su ne aka yi wa fenti aka fente su aka fidda kuɗin bugawa shi ma idan mai binciken ya bincike sosai zai gano kuɗin fenti ne da ɗan kemikal aka fidda wannan miliyan 200 na fanɗin ingila sannan bayan wannan kuɗin an sake fidda wasu kuɗi kuma fentin kuɗin nan ba a wani wuri aka yi shi ba a mintin and printing aka yi shi ba a ingila ba idan bincike bincike na riga na faɗa mutane suka ɗauka wasa nake faɗa. idan ka ce ba a wato ba Ingila aka yi wannan aka gurzo wannan kuɗi ba to su kuma ban dubu ɗari biyu da biyar ɗin da ake zargin an yi amfani da su wurin gurzo kuɗin kuma ina aka kai su kenan. Eh, kada wasu sace su aka yi sace su aka yi ɗaradini sace su aka yi ɗebe wannan kuɗi kwashe su aka yi alai ɗaradin kwashe su aka yi in a systematic way ta hanyar dabara da sunan an buga kuɗi aka sallamu wasu na kusa da fada shugaban ƙasa aka sallamu wasu shi kuma ya kandama wannan wanda aka gano ma kenan a yanzu domin kuɗin da aka kashe wajen buga kuɗi kusan tiriliyan biyu ne. Kusan tiriliyan biyu ne. Don binciken ya bincike zai fito. Honorable gudaji abinda wasu za su ce wai shi emefele din nan farko kai da kanka kai ne ka fara bankaɗowa ka ce <clears throat> wuraren tiriliyan tamanin da tara ake zarginsa bacin wannan wannan zargi da kai magana yanzu gashi ana magana asusun bankuna ɗari biyar da wani abu an buɗe su a manyan kasashen duniya ba tare da wato umarnin hukuma ba kuma shi ake zargi bayan haka kuma ga maganar wato shi eh, wannan asusu wato sauya fasalin kuɗin nan shi ma wani <clears throat> ne na musamman wai anya ko wani ba zai ce ba wannan ba kokari ne kuke yi ku wato wa shi emefelin suna ba ganin mutum da ya bautawa ƙasa har ya kai ga wannan mataki na gwamnan babban bankin Najeriya a ce shi kaɗai yake waɗannan abubuwa to alhaji lardina ai ko kai ko kai kana zuwa najeriya nawa kake nawa kake canje in ka zo da mark yake kudin kudin kudin kasar ku germany nawa kake canja a najeriya da nawa kan bahari ya zo nawa kake canja shi nawa ake sai da dala nawa ake sai da fandin ingila yau rayuwa buhun shinkafa dubu bakwai da ɗari biyar ake sai da buhun shinkafa yau buhun shinkafa dubu sittin da wani abu ne talaka ma ya haƙura da shinkafa kan zo yake ci so ina tabbatar maka da ai in ka tsaya kai la'akari ka duba sosai ba magana ba ce ta wai bata wa MF a'a MFL ya bata na duk talaucin da muke ciki a Najeriya MF ne da magoya bayan sa wanda suka kafa shi a wurin na kusa da shugaban kasa su suka dirme mutane cikin wannan talauci da muke ciki kuma wannan abin da hango wato karin haske kaɗan har yanzu ni dan Najeriya ne kuma na damu abin da abin da ke faruwa a Najeriya ba dai na zaune ne a Najeriya kawai amma abin da mutane suke son su abin da saboda shi emefilan nan a ce ya saci wannan ya saci wannan duk mutum daya wasu na ganin kamar da kai da mutane irin su mahadi shehu kuna haduwa ne kawai domin ku ku ci mutuncin mutumin nan ya bautawa ƙasa kuma ba ku ganin irin sauye-sauyen da ya kawo a harkar bankin Najeriya. Yanzu ba nake yanzu ba nake faɗa maka sarkin barayi nomau da muka karanta a magana jari har mutum yake sacewa. Mutum yake sacewa. Ya je mutum yana kan doki a ce ya sato yi ya sato dokin ya kuma sauke mutum ya sace na ce maka shi ya fi sarkin barayi nomau a tarihin najeriya ba a taba yin barawo wanda ya saci kuɗi adadin kuɗin da zai kai kuɗin da ne ya sata ba kuma da nake faɗa ake ɗauka wasa ka bari ai za mu sake dawowa mai wannan magana inda da da lafiya bari binciken in har an yi shi da gaske domin ina kyautata zaton mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gaske zai yi wannan binciken kamar yadda ni yake kira na ya nuna min interest din shi ta da muka fara wannan bincike. Saboda ka ina sa ran idan har zai yi wannan abin za a zarge shi ne da bita da kulli ne na siyasa saboda ana ganin kamar tun a farko shi eh, Emefiele din ya sanya wani ra'ayi na siyasa haka idan da a ce ba wai ya taba shi bane ba kasa ya taba ba zai yi masa wannan hukuncin ba misali. Ya kuma. kwamiti fa ya yi kuma aka binciko waɗannan kudaden da ake magana ga account number ga sunan bankunan ga inda suke nawa ne albashin santara ban gwamno nawa ya mabele ya tara ta ina zai samu tiriliyan kusan ɗari ina gaya maka lokacin ai na faɗa na ce 89 tiriliyan ɗin ma mun yi lissafi ne a shekara ta 2020 ba mu yi magana 21 da 22 zuwa da uku ba saboda haka a lokacin ma na ce idan bincike ya bincike kuɗin sun fi tiriliyan ɗari da wani abu. Alhaji Madi Shehu tun da na ga kana ta son ka yi magana akan abubuwan da aka tattauna amma abin shine kamar duk ƙoƙari ake yi na sanya ƙasa kan turba ta yadda ba za a yi wato da kuɗin al'umma ba. Ita wannan gwamnati kamar eh, eh, hukumar EFCC tana da wato sabbin tsare-tsare da ta fito na ganin cewa wato an ma sanya matakan da ba ma za a mutum guda bai sai yi wannan zarge-zargen da ake masa ba ya wani irin ƙwarin gwiwa kake da shi a yaƙi da cin hanci na EFCC to inda da gaske ne in aka ce shugaban ƙasa yana da kariya mataimakin shugaban ƙasa na da kariya gwamna na da kariya mataimakin gwamna da kariya su kaɗai ne tsarin mulkin najeriya ba kariya cewa matukar suna kan wannan kujera ba za ka iya kama su ba amma inda gaske ne shi sabon chairman EFCC wanda ya hau yanzu alkaidi ai ya je ya tarar da EFCC tana binciken Akpabio cewa tsakanin NDDC da gwamnatin Rivers ana zargin ya saci naira biliyan 243 ya samu kes nan yana yanzu haka sannan yanzu haka sanatocin Najeriya guda 109 guda 92 suna da tuhuma a gaban wannan hukumar tasa. Majalisar tarayya da ta wuce mutum 360 mutum 220 suna da kes a gaban wannan hukumar. Manya-manyan ministoci na ƙarƙashin Buhari suna da manya-manyan tambayoyi a gaban wannan hukuma. Ga suna abin ba iyaka. saboda haka cewa aka idan mutum ya ce zai baka riga ka ba ta wuyarsa idan ya ce ya zo ne ya gyara gyare muna fata Allah ba shi sa'a amma dai ya kamata ya diba me ya samu akai cewa kare akai ana biki a gidan ku ya ce muna so mu ga kasusuwa mu ga ɓargo mu ji ƙamshin miya a ƙasa ba a baka ba ba a labari ba ni abin na ɗauka dai ina na dawo akan magana ta ka diba ɗauka canjin wannan kuɗin shi guda jika zuwar ya ki faɗaɗawa ne saboda yana jin kunya masu shugaban ƙasa tana ganin mutuncinsa aisha kenan amma ka diba a kamfanin da aka gurza wannan kuɗin na security printer and minting lokacin wane ne lokacin kananta ne kananta ne ya jagorancin gurza kuɗin nan saboda ka inda gaske ne ake yi ya kamata bayan emetal shi kaɗai ba ya kamata kanan Aisha Buhari shi ma a kama shi a rihe shi a tambaye shi wace rawa ya taka wajen don sai ya yawo memo sai a iya cire wannan fan ɗari fan miliyan ɗari biyu da biyar sai yawo memo don shi ne ke gurza kuɗi saboda aka yana da hannu dubu dubu ya kamata ya zo ya bayani amma kila saboda shi shafaffe ne da mai bai taɓuwa minista ta kuɗi ya kamata ta fito ta bayani ita ma kamata a kama ta a rufe ta a ci gaba da mata bincike kamar ake ma ne. in fa aka ci gaba ba ministan da zai amma amma Alhaji madi ai kamar a lokacin na sun tsohuwar minista ta Kudi a lokacin ta ce akwai wani abu ma da shi bankin na CBN ne ba tare kamar misali ina ga kamar sauye fasalin kuɗin nan da wasu abubuwa ta ba ta sani ba sani ba Buhari ya ce ya sani ya ba da izini me yasa ba ta sani ba saboda ita ma tana can tana ta hidimin wallahi amma bankin Najeriya bai yi ya ɗauki wannan mataki na gurza kuɗi wai a ce minista ba ta sani ba in ba ta sani ba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai ƙarya take yi ta sani ta kau da kai ko kuma ta sani abin ya fi ƙarfinta ko kuma iliminta da gogewarta bai kai ga amsa nan ma ka faɗa eh, ga amsa nan ka faɗa eh, bai kai ba ta da ilimi da hikima da da basira da za ta gane wa me ake nufi da Central Bank of Nigeria. Dan fa ɗauko ta akai, idan ba ɗauko ta. Wai duk irin masu kwalwa a arewa, masu ilimi arewa na public finance, public revenue, public debt, taxation, banking, finance. Wai ita aka ɗauko aka ba minista na kuɗi. Ai dole a yi ta'asa, dole a yi ta ɓargaza. Kamar yanzu a ƙarshe-ƙarshe Alhaji Mahadi, eh, ya kake son ka ga wato shugaba Tinubu ya tafiyar da wannan zargi na emefele da sauran zarge-zarge da ake yi. To, in zai iya dai ya tuna ya rantsuwa da Alƙur'ani, kila ya manta, ya rantsuwa da tsarin mulki, kila ya manta. To, ko bai rantsuwa da Alƙur'ani ba kafin a haife shi Allah ya ce ɗan adam ya mana alkawari ni zai bauta muwa ni da shi muka magana da shi akwai shida. In ya san wannan ilimin fa ni'ima, in bai sani muna gaya mai cewa akwai ranar sakamako akwai ran tashin alkiyama akwai ranar bincike akwai ranar tonan siriri ya shirya cewa da ya jagorancin Legas lokacin mutane miliyan goma sha biyu duk abin da aka yi ba daidai ba na sata ko na cuta ko ƙarya ko ha'inci ko cin mutuncin mutane ko kashe mutane Allah zai tada shi yanzu kuma a Najeriya da ya zo mutane miliyan ɗari biyu da talatin ƙaranci za su tashi gaban Allah cewa ya Allah Bola Tinubu ko ya ci zaɓe ko an ƙaƙaba mana shi ko ya kwaci ƙuri'a ga yanan da ya shugabanci mu Allah ƙarƙashin shi ya Allah mun yi talauci mun yi yunwa mun yi fatara muna cikin fargaba an karkashe mu an hana mu zuwa gona an sace mana 'ya'yan makaranta an sace mana mata an sace mana mazaje an talauta mu an mu a cikin kuncin talauci da da fatara ya Allah ga yanan a gaban ka ka fitar mana hakkin ina fatan ina fatan yayi sallah da yawa ya yi azumi da yawa ya yi layya da yawa yadda za su rinjayi wannan nauyin ya shiga aljanna don duk abin za ka a duniya in dai daga ƙarshe ba aljanna aka shiga ba wallahi tallahi rayuwa ba ce albarka Wato dai a ƙarshe kana ba shi shawara ya jajirce ya ci gaba da wannan bincike don ya gano gaskiya kuma ya hukunta mutanen da suke da hannu. Ni ba shi nike ba shawara ba yana da masu ba shi shawara. Ije su ba shi shawara ni ba bai ba shi shawara ba ne ba kun ban ba shi shawara kun ban dalilin ba shi shawara. To bari mu koma wuraren wato honorable gudaji ka zaura watakila yana da wata shawara da zai bayar akan al'amarin nan. Kamar a ƙarshe ƙarshe menene zaka so 'yan Najeriya su sani dangane da shi wannan sabon rahoto da ya ƙara zargin shi tsohon gwamnan babban bankin Najeriya? Ni abinda na nake kallo ina da confidence, ina da yaƙini a Bola Ahmed Tinubu zai yi abin kirki a wannan bincike kamar yadda muka yi da ni da shi. Mun zauna a ɗaki daga ni sai Allah sai shi ya nuna min irin damuwarsa akan taɓar gaza da emefele kuma ya faɗa min cewar lallai in faɗa wa wani wuri a tabbatar an sa mai ido bai gudu ya bar ƙasan nan ba domin idan ya gudu ya bar ƙasan nan ƙasan nan ta rushe gaba ɗaya ni da shi ya faɗa mun wannan kuma guda rashin sanya ka cikin binciken nan tunda ka ce kana da masaniya Ah, da kuma hana ka ganin shi shugaba Tinubu da misali kake zargi wannan bai nuna cewa kamar akwai shakku ba akan shi yadda shugaba Tinubu yake son yaƙi wannan al'amari. To a yanzu dai ba zan tabbatar ba saboda ka san shugaban ƙasa abubuwa sun mai yawa ban kuma je na gan shi mun yi magana ba na ga bai ɗau maganganu na da muhimmanci ba kuma ina da yaƙini a kansa a yau idan ya ganni wallahi sai ya sa ni a wannan aikin domin ya san ni na tado shi ya san kuma ina kai mai sirrin takaddu ina nuna mai na kuma nuna mai adadin kuɗin duk da ya san da wasu kuma ina da kyautata zaton wallahi da gaske yake yi zai tatse mafela a dawo da Najeriya kuɗinta ina da wannan yaƙini sai dai kamar yadda Mahadi ya faɗa akwai wasu wanda a yanzu ma haka sun ɗan shafi gwamnati akwai waɗanda suna cikin ta ma akwai kuma waɗanda suna tare da mai girma shugaban ƙasa kuma ba zai so ya taɓa mai girma shugaban ƙasa ba a ce ko ya yi butulci ko makamancin haka amma in dai yadda na san shi ne zai yi aiki a fahimci yadda zai yi aikin da duk wanda ya ɗauki kuɗi ko da a ce ba a matsa maka ba to za a kira ka a sirri ka dawo da kuɗin salin alin ina ganin a ƙarshe iya abin da nake ganin zai yi kenan amma ni ina ƙoƙarin in gan shi domin zan ƙara bashi wasu takardu sannan kuma zan so ba ma wannan binciken ba akwai wani kwamiti na musamman da nake so ya jaddada kwamitin namu Obazi na aikinsa mu ma muna namu ya zamanto muna aiki tare amma mu kamowa za mu garkame har sai mutum ya ji azabar da zai fito da kuɗi in ba haka ba mu aika shi lahira. wannan shawara da kake watakila ba ita bace ba hanya madidiciya tunda kana maganar akwai 'yan kare haƙƙin ɗan adam da za su ce eh, sai an kai ga mutum gaban kotu an yi irin abubuwa haka da sauransu amma dai duk da haka muna godiya sosai da wannan gudunmawa. Zaruddini ina yan kare haƙƙin adam suke ake ta kwana da yunwa ba ilimi ba titi ba makarantu ba lafiya ba tsaro ba wanci ina yan yan kare haƙƙin adam suke ake sata kuɗin Najeriya. Ba su da wani amfani ina me yasa ba su je China sun yi aiki ba. Yana jifa yanzu mu ma da yake faɗa a kan miliyan biyar na dala aka harbe minista ba ma ɓata lokaci ina ai in dai za a gyara Najeriya ka ce za ka biyo yan haƙƙin ɗan adam to birniyar da kai za su yi tunda su yawanci dama ƙungiyar ta turawa ce kuma can ake kai kuɗin suna amfana saboda haka ba wani haƙƙin ɗan adam ai mu ni in dai kwamiti na zai aiki ba ruwa na da wani haƙƙin ɗan adam tatsa mutane zan yi su dawo da Najeriya kuɗin su in mutum ya ƙi mu kara mai shokin dare da rana in mu yi paralyze shi bai mori kuɗin a duniya ba kuma ya tafi wajen Allah ya ci ubai. Gudaji bari mu je ga ga Mahadi Shehu ya rufe mana wannan tattaunawa cikin sakan talatin dakika talatin. Wallahi inda gaske ake yi. Idan ya sa aka kama Buhari dan yanzu bai da kariya. A kama Buhari a kama dukkan ministocin Buhari. A rufe shi yadda aka rufe Emefele. Da 'yan uwan matar da Buhari da makarraban Buhari waɗanda suka ci gwamnati. Wallahi in ba shi aka yi ba mun san akwai 'ya'yan bowa akwai 'ya'yan mora bora da mowa ne shi kaɗai ne za a yi maka cewa da gaske ake bahare bai wuce ɗauri ba ministoci ba wuce ɗauri ba ga ministoci nan suna suna shagali suna suna taɓar gaza da kuɗi suna suna facaka da dukiya kuma ba wanda ya gaji kuɗi a cikinsu. su ƴaƴan talakawa ne mun san su sun san wallahi amma suna nan sun baje. Alhaji Mahadi Shehu ina ga anan za mu wato karkare wannan tattaunawa muna godiya sosai Alhaji Mahadi Shehu da a Kaduna Najeriya kuma muna godiya sosai Honorable Gudaji Kazauri a tsohon dan majalisa daga